Hausawa Top TV tashar al'umma. Shin menene makomar masarautar jihar Kano bayan tafiyar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje? Masu saurare ku gyara zama domin jin cikakken rahoton da muke tafa da shi a yanzu akan dambarwar da take faruwa akan masarautar Kano bayan wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yanzu yana shirin barin karagar mulkin jihar Kano inda abba gida gida zai karbi ragamar mulkin jihar Kano din masana a yanzu sun fara yin tsokaci tare da ta'aliki a dangane da makomar masarautar Kanan bayan wato barin Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga wato mulkin jihar Kano ga cikakken rahoton masana tarihi da ke bibiyar lamuran yau da kullum sun fara tufa albarkacin bakinsu kan dambarwar masarautun jihar Kano da ta ƙici ta cinyewa. Biyo bayan kalaman da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yi a wajen bikin ranar ma'aikata na ƙare matsayin gwamnatinsa game da matakin cire sarki Muhammadu Sunusu na biyu. Haka zalika da ƙirƙirar sababbin masarautu a Kanan wato da suka hada da bici ranu gaya da kuma ƙaraye tare da wato tabbatar da ɗorewarsu. BBC ta tuntubi Dr. Shu'aibu Shehu, wani masanin tarihi kuma darakta a cibiyar adana tarihin arewacin Najeriya da ke gidan Sardauna, wato Arewa House, domin jin ra'ayinsa kan wannan batu. Wanda ya ce komai ka iya faruwa, amma ba kasafai ake sauke sarki ya sake komawa kan karagar wato sarauta ba. Ba yau aka fara cire sarki a arewacin Najeriya ba, tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo suke cire sarakuna su naɗa wanda suke so tun wannan lokaci ba a taɓa dawo da wani sarki ba saboda harkokin tsaro akwai sarakunan da aka cire su suka kai ƙara aka yanke hukuncin a dawo da su amma ba a mayar da su ba saboda zaman lafiyar al'umma in ji dr shu'aibu a lokacin wani jawabi da ya yi a ranar bikin ma'aikata ta duniya gwamna dr abdullahi umar ganduje ya ce masarautun Kano sun zo domin su zauna. Kalaman gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje dai ana musu kallon martani ne game da kalaman tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wanda a wata hira aka ji shi yana cewa watakila gwamnati mai jiran gado ta abba gida-gida za ta yi waiwaye maganar sauke sarki Muhammadu Sunusi na biyu. Kwankwasa ya ce batun sake duba fasalin masarautun Kano na hannun sabon gwamnan Kano da zai kama aiki a watan Mayu. Shi kuwa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa yi muna tabbatar muku waɗannan masarautu an yi su ne domin bayar da haɗin kai domin ci gaba. Kuma ina tabbatar muku wannan masarautu dindindin sun zauna zama da gindinsu inda in Allah ya yarda sai Mahadi Ture. kuma mahadin da zai ture Allah ba zai kawo shi ba in ji gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje a yayin da yake mai da kalaman. A yanzu haka muhawara na ci gaba da ƙara zafi tsakanin al'ummar masarautar ta Kano. A ranar tara ga watan Maris na shekara ta 2020 ne gwamnatin jihar Kano ta bayar da sanarwar tsige sarkin Kano na wancan lokaci Muhammadu Sunusi na biyu. A cikin sanarwar da ta fitar gwamnatin ta jihar Kano ta ce dalilin da suka sa suka wato tsige shi sun hada da rashin biyayya da kare mutuncin masarautar kano da shigar da kansa cikin harkokin siyasa da kuma sukar gwamnati me yasa ake muhawara kan makomar masarautar kano muhawara ta kaure kan makomar masarautar Kano da kuma sabbin masarautun da aka kirkira ne bayan wato nasarar jam'iyyar NNPP a zaben gwamna a jihar Kano na shekara ta 2023. Jam'iyyar NNPP tana ƙarƙashin jagorancin Sanata Rabi Musa Kwankwaso wanda a lokacin mulkinsa ne aka naɗa Muhammadu Sunusi na biyu a matsayin sarki na Kano. Duk da cewa gwamna mai ci a yanzu Dr. Abdullahi Umar Ganduje na tare da Kwankwaso a lokacin da Muhammadu Sunusi na biyu ya zama sarki. To amma daga baya dangantaka ta yi tsami tsakanin shi ganduje da kunkuso wani abu da ya ƙara zafafa siyasar jihar Kano kenan. wadda ita ce ta biyu a yawan masu wato kaɗa ƙuri'a a faɗin tarayyar Najeriya. Hasali ma gwamnatin Ganduje ce ta sauke Sarki Muhammadu Sunusi na biyu kuma ana ganin hamayyar da ke tsakanin manyan 'yan siyasar biyu na iya tasiri akan makomar masarautar Kano da sabbin masarautu. Wannan dai shi shine alikin da wato masana suke yi a dangane da wato batun wannan makoma na masarautun jihar Kano bayan tafiyar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A halin yanzu su kansu mutanen gari na jihar Kano suna ta tofa albarkacin bakinsu a dangane da wannan lamari na masarautar jihar Kano, inda mafiya akasari mutane sukan ce ba sa so a sauke wannan sarki da yake kai wato amina Ado Bayero da kuma waɗancan sauran masarautu da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kirkira ba sa so a kai ga gabar da za a ce an sauke su domin hakan zai ƙara siyasantar da masarautar jihar Kanan inda wasu ke ganin cewa kuma a'a gara a sauke wato amina Ado Bayero a dawo da Muhammadu Sunusi na biyu wato wannan shine ra'ayinsu inda wasu ke ganin cewa babu laifi don an sauke Aminu Ado Bayero shi ma Muhammadu Sunusin ai sauke shi yi inda wasu ke ganin cewa sauke Muhammadu Sunusin da aka yi ma ba wai ka'ida aka bi ba kawai dai siyasa ce ta sanya aka sauke shi ba wai kawai iya rashin biyayya ne ga gwamnatin jihar Kano ba a yanda wasu ke ganin wannan al'amari kenan. Babu shakka dai a halin yanzu makomar masarautun jihar Kano a bar kallo ce a halin yanzu a idan dukkan wani ɗan jihar Kano. Inda wasu dai a yanzu sukan kalli al'amarin da cewa ba lallai a sauke Aminu Ado Bayaran ba, amma ta iya yiwuwa waɗancan sauran masarautu da aka ƙirƙira wato na bici, ƙaraye, rano da kuma wato gaya zai iya yiwuwa waɗannan masarautu a sauke su domin can baya a zamanin wato mulkin rimi da kuma sabu bakin zo irin wannan ta tabbata inda ɗaya daga cikinsu ya ƙirƙiri ragowar masarautun wato na sauran wannan yankuna da aka lissafa inda shi kuma ɗaya da ya zo ya ce sam bai yadda da wannan ba ya dawo da ado bayero a mazaunin sarki guda ɗaya a wancan lokaci to tabbas wannan abin kallo ne a jihar kano domin kuwa babu wanda zai iya iyakance cewar ga abin da zai faru sai dai a jira a gani zai faru ta iya yiwuwa wannan sarki muhammadu Sanusi ya iya dawowa kan karagar sa, sannan kuma ya ci gaba da wato jagorancin masarautar kano ɗin haka zalika waɗancan masarautu na jihar kano da aka ƙirƙira su ma kansu za a iya tabbatar da su su ci gaba da gudana za kuma iya soke su wannan dai sai dai a jira a ga abin da zai faru to da fatan Allah Ubangiji ya zaɓa abin da ya fi alkhairi. Masu saurare wannan shine dai talikin da muke tafi da shi a dangane da makomar masarautun jihar Kano bayan tafiyar gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje kamar yadda masana a yanzu suka fara tofa albarkacin bakin su. Shi masu saurare me ra'ayinku a dangane da wannan dambarwa da take faruwa? Shin a dawo da Muhammadu Sunusi kan karagar mulkinsa shi ya fi a cire Amina Ado Bayero ko kuma a'a Aminu Ado Bayero da sauran masarautu su ci gaba da gudana domin kada a siyasantar da masarautun kanan. Muna jiran jin shahi ra'ayinku mun gode.